sha na ina amfanin wani ba amfanin wani hawa tsoro ya yi ɓawon da amini ya kide ku shafi da kuma zan kuma gina wata wani ta mara da ci ko me ya amana yanzu ya kamata ki ci mana mutum kya ya da ita ce da ke da kawai kin ne yake wanda kuke tare tun da shekara da shekaru amma har wani ɗan kan da bai shiga tsakanin zuwa ta take kudi mata a gari tana yawo iri biyu ni da ita muka zuwa ce ta ke kwakwazawa a cikin gari ɗan asiri ko mai girman abu haɗu ya ke ai dangantaka da take tsakanin mu ta wuce wani ɗan ganganin abu ya zo girma tsakanin ku ba ta a abokin arziki a to asiri ne sai da gaba yake samun gurin shiga to ke ba ba ki haƙuri ba ko ke wani irin magana ce Allah a bar wannan dan uwan ka ba ka fushi da shi shi abokin gaba wani ne wanda yake nesa da kai amma na kusa da kai kokarin kake ka da shi abokin arziki idan ya ja sai a yi ki fita ki min gidana kawai kin ci ko hakuri ake yi har shi da hakuri ba sa ba yake mata take saba da mijinta mijin yake saba da mata ai hakuri yake ki hakuri ke ki hakuri ku na lafiya Allah ba na so kowa dai wani zai yi aibatinsa in ya shafi kin gwamnati duk da yin zuciya zukatan kwaro mutum jiko na shi ne ta samu lokaci ba ta su ne daga ina ɗan garin ne kaya sunanka sunana rahim sunana Hapsa. Hapsa. malama hafsa a ah, duk da yake da kin gana wuce na dawo zan so in fito miki da abin da ya dawo da ni eh? nan hakikanin gaskiya son ki ne ina da miji kina da miji yanzu ba tare da shi muka ji haɗin ba ta can eh. ta da kusa amma dai da haka bura kuma ta maka gidanmu ka san hausawa hausawa na SS in ka je lambar 22 na ne ba wani abu in allah ya za ki gani na gode zai ka zo Yeah, no. No, thanks. I'm good. Thank you. Uh, damn. can da shi shi da na wato wani ana hakikalin gaskiya ina matuƙar sani wala ba na abin zuwa aiki a cikin shi ne su da zuwa aiki ne a cikin sani zuwa ta kawo ko a ita kake so ta bi namiji kuma ka gaya min wannan zance na gaya maka saboda yanzu kawai zira mata ido za a zira mata salamu alaikum hakikanin gaskiya sun Ta nuna da miji. Alaikum

suka sun kace ba shi ke nan zan ce ka da sai ta da kasan ce ba yadda yana yi da da in shi ba ta yi ba ba a da ba kuma da yau da sai ma a ba mu yi السلام عليكم كيف حالكم؟ السلام بسم الله wanda babanci take tashi da Allah tashi yake nan kullum cikin bacci bacci cike ne ke sai na ne cikin kada mutum cikin shi kullum a banka Hamisu. An gina ɗaya masu na fa kina ce muna kama da ta. Kin dake kuma abin bakin cikin da ya ce muna kama da ki. ya cince na ku zo ku wala da ni. Gagaru. Lafiya ya Gagaru. ya ne ya samarin. yayin ran da ta kullum na ajiya da shigo min ɗaki ta takalmi ya kan rabuwa na kuma kamar da ta wallahi ne ke san faɗa ne da ita na ki hamdun hakan ga da Allah ce takalmi ki za ki on tani ta ko aida idan ta je gidan take ya dara da takalmi ki ne ki ne kan faɗa ne na ba ya ci takalmi alaikum sa'a ya yi zo kike har yanzu kike makaranta alhalin kuma kin san yanzu ta yi mai kike kawai saboda umma ta zira miki yau shi yasa kike abin da kika ga dama dole ne in yi abin da nake so wallahi tallahi za mu saka ba wanda dala dala ne ka dauka kanu kana su kan ne din kana fama da kai kamar muru Ya zo haka. Ya zo haka. Ya zo haka. Ya zo haka. Ya zo haka. Ya zo haka. ya gida idan da wanki dawo ba zan iya ki da da zama <laughs> eh sunana da fere kuma gidan mutum da na kai kuna ne a nan amma ku dade da zuwa unguwan nan ba eh to gaskiya ba dade da labarin mutum ne dan da zuwa kan ma ni dai kin ga gidan mu na su ruwa za a yi mamaki a ce ko tsanan bayan wasan amma ko kin haɗu <laughs> so idan ka zaki damu baya ga sunan gidan gidan number nawa ne biyu from five number six number six wasan ah. number six ok wanda suka tashi ko to insha Allah ba ku zama idan na zo sai ni dai suna na kan suna na so insha Allah zai su ne in dai ba da ruwa shi ke nan thank you very much nice meeting you ko bye bye bye bye Thank you. ki zora ki sa abin da nake so ki fuskanta cikin abubuwan da kike ko suke faruwa duk abin da kike yi zira miki ido ne ina kallon ki kuma zira miki ido ne in ga iya gudun ruwanki wannan kayan da na ganki da shi a waje yana hukun ki me ya haɗin ki wannan kayan da ke a ce tunanin ki da hankalin ki da wayen ki da basira ki yana nema ya zama na banza ina ce ina wannan kayan ji ku kuna wata magana ke da kawanki da zance dalla da ka tana dalla saurara mu idan Allah ka saurara mu ka dakata mu an ci ya za ka kira kira mun gai wata dan kana yana so ka dinga samun doka kai ba ka isa ka samun doka ba kuma shi nake so shi naji ina ra'ayi saboda haka ka isa ka gaya mun ban dauka ba dan dalla ji ka ke tana magana kina magana to kun kaba wallahi idan har ba za ki gudu ka da roba a kaina ba tun da wahala

gobe na gode Allah bar mu can Allah ya ƙara dangon zumunci da na Thank you. to ai shi ai abin da nake ga mutum Ibrahim shi a garin in ji samu yayi a ɗaiɗe kamar ni wanda yake gura uba a garin nan dole shi da sai ko saboda haka shi sa nake ga mutum shi da abu a hanko to wallahi ta laki dole wani dinga ki tsaya wajen ɗaya kawai eh saboda ni ga wannan direct na ka saka ba ruwa na eh ai shi ne nake ga mutum ai Thank you. Lala kamu ya, kamu ya.

a cikin wannan ma wani abin abu da za a ce abin da ce a nan gidan manje domin ga amma ita wannan da yake ban ba na son yin abu ko mun yi da yake sha yawa ita shi ce ba na na gode yawa na gode yawa kawai farko shi ɗan wallahi ya tamin wallahi wallahi da na Thank you. mutunci na ban yi wannan da ba kuma ka ganin kana da ƙarin ƙananan kariyan ƙananan hakuri za ka yi daji kau ni ba na san daji kar ka ƙara gaya min daji in ba za ka ce da ni baba ba da al'adar mu da addinin mu ya karɓa to ka kira ni suna na na yanka ba wani da wannan ba ba mutu na yi shawarar ka in allah ya ba zan baka kunya ba

mutunci ba ya sa ka rotsa min ƙasa a ido ni ban gaji abin kunya ba kuma ba zan yi abin kunya ba dole haka nake da yaron da ya gani ya ce yana so ya ga yarinya yana so har ya je ki magana da ita kuma ya je gina mana yana so makaranta ba masa kan ko wani ne ne shi haba alhaji kada ka san ka masa ya ce yana mana ni ba gaji abin kunya ba dan har nawa ita masa ba to ya yi sabo ko sai ya fara zunubi sannan to a gaskiya ni ba da mutane kin ta mun jirgiya jarabar ne ta a gari abin gari ana yana mun da ta dau tasowarsa kenan amma za a ce yi aure Wani ne da zai wuce ni zarinsa, ba ki amince ba ki so na aure ta mutu kuwa saboda me ba ka ɗauko tiyo ka zo ka dinga ba fulawa eh, ruwa sai kuma ka dinga amfani saboda Allah da bukiti wani aikin ya shi. a jiya aikin ne ba a kai don kawai tuwa ya ce to wanda ma ya fi wahala ban da abinka to ka kai ka diba ka je ka dawo ka je ka dawo wace irin koshin wahala ne wannan ai babu ce ne lafiya kuma gaskiya ajiya ko wallahi tallahi idan har ku ba za ku ɗauki mataki game da wannan yarinya ba to ni wallahi zan ɗau mataki a kanta zan ɗau mataki ni ba ɗau na gaya ma ba zan ɗau matakin ba duk abin da za ka yi ka je ka yi me za ka zo ka dinga gaya maganar banza magana rufe kai kai zo ka dinga tirka ne eh, ka dinga tirke ne da ka ce ni da ka dinga tirke ne so ba zan ka me za ka zo ka dinga gaya maganar iska ka kiyaye ni wallahi hawaii ne ka ta kiyaye ramata faida. a duniya ban taɓa samun wadda ta kwanta mu a cikin ruhewar raina ba kamar ki in allah ya daga dai za ka sami mace mai rikon amana da kuma tattali da kuma sanin ya kamata kyara ba karamin dace ne ba da allah haɗa da shi domin kuwa allah ya ba ki kyau duk wata halitta da ake so wata ta mallaka sannan ko ubangiji ya miki hankali ba ni da buri da yake ga naman da kike a matsayin matata kuma kullum tunaninki ta ga daidai zuciyata ya hana ni su kuma bacci ba na iya samu ba tare da na hukunki don allah na kai ki taimaka ki ba ni haɗin kai mu gamin cin na kai ko ba haka ba ne ko ba. Sorry for the language. amma ba zan cika ma wani alƙawarin da na ɗauka. kuma Allah ya kuwa duk maganar da na faɗa miki za ki tabbatar da cewa ba ƙarya na faɗa ba tabbata da tabbatar da cewa da Nima kuma haka, wana gode da wannan wucin wani gida kika fara. Abu kuma na tana wani,

abin da nake gani shi ke ai wallahi ba ji daɗin haka da mai kaunar ka shine zai taso daga inda yake zo har inda ka kai kuma ni da ta ma ka rike alƙawari ni ka rike alƙawari ba abin da waye bi sau da tabbas na dare shirya ki ba kun gane zan ɗau wanka za mu fita shi ke shige duk shirya shige kai na ga maka iya ga ka san cewa isa da ake hukanwa a zama lafiya idan kai ba mu kai ma ka san kai ba na so ba yanzu ai kawai ka za zo ka magana ko kama hanyar ka tafi wannan yarinya ni ba matsayin saurayinta mai kaunarta idan Allah ya sa na aure ta ni mijinta ne na fika kai har na kuma wanda ya haife ta wani ta dakata mala wanda ya dakata na dai gaya ma ka yadda to duk abin da ya same ka kai ka ji a kanka a ga barin gama abin da barin gama abin da zai sami kare ya kwana lafiya idan akwai billahi sai bin muzinta saboda haka ya kamata ka ci gaba ka ci gaba in baka yadda ba shi ka kai kaga wai kake to kan gani me zaka mu zaka da kan ne a ganin ka zaka da kan ko ne billahi allazi an hudu nake a jira nake eh ka ganna bi ba ba dan ba dan ban za ta yi sai na aika mata a ce kawai wani ya tafi bare to ai abin da ya wuce ne amma ba wani abu don Allah ubangiji ya kai mu gobe a cikin je miki da wani na ai to ni dai bai shawara ne kuma na san zai iya dauka kuma ya ce ke ma kira da yiwuwa da abin da na faɗa za ki dauka wannan lahin da kuma ya a ajiyar mai wannan ɗaya haɗa wato kira da a a ba a da Yawwa, wa a kishin mafarki. Allah ubangiji ne ya sa na mun na dade na kafa yanzu so kuma Allah ya sa mu da haka Allah ya sa ajiya a bisa shi daidai saboda haka a yanzu in mun na zo ne domin a matsayina na soyayya ruwan zuma ce in ka sha kamar masoyi amma wannan karan soyayya na zo ne ga muke cewa ki ga mu abin da kike so daga cikin wannan kuɗin ni ba zan ci ni kadai ba sai dai mu ci tare da ki gida ne kike so ko mota kike so ko kuma a'a kuɗin zan kawo miki ruwan kashi a miki asin karansa a bi gangan gangan eh 嗯。 da ta ki su ki ce yanzu kawai kina da gida ba wai ki koma gida ki ce wai an ce ba a shi ba domin da gina in tafi ba inda zan zance direct zan tafi gurin je in yi kashi ko in kuɗi in je in so miki wani gida sun ba ki in kin shiga gida ki gaya musu cewa ai ke a yanzu haka kina da gida so a taya ki a shiga ai musu admission ki shiga ki shiga ki musu admission one two one two أول ما تمسك أول ما كان عم بيعرف يعرف ما بيجي الحمد لله يا هم الحمد لله alhamdulillah sha Allah wato a matsayinka na makwabci na a kuna godon sabuwar da suke faruwa a cikin gidan nan wanda nake ga cewa gaskiya ba zan iya kawo da kai subhanallah a cikin nan gida wato akwai wani yaro wanda ya zama annoba to mai suna ahmed na gona zuwa ɗaya daga cikin wani yaro ka a cikin matan da suke da yaran da suke da suke da suke da da da da lallai mu ba za mu tsoka da mutum ka shi ya daga ina ke zuwa ba ai ban san daga inda yake ba kawai daga labarin ya kuma na san sunansa kuma na ga ya zargi a gidan to na fahimci yaron da inda ya shiga sai ya bata shi mu tabbas zai bata maka tarbiyya yanka ta addinin musulunci daga farasa kai to an zaga na gode na gode kwarin na muna gode Allah sai ba wani abu wannan zai kai saboda alheri ba wani abu dama wannan iya daga cikin babban abin da ake bukata a zaman tare a ganin kamar lokacin da dukkan gidan dan uwanka ko makwabcinka ya riga ya shiga wani harin da za a zuwa sai Allah wani ka nusar da shi ka sashi a yanzu a gani bana to na gode yana ba na saka ba ni da wakan nan ba saka ba da abu ne fara ina na nima ta wani irin da gaskiya ne zan ƙara saka da kuma ta bada lafiya ta ƙara lafiya na gode na gode lafiya saka da ka tara da to wannan yaron Rikayya, na mai rukanya biki a gaskiya kin ban mamaki biki ashe ba ki da mutunci ashe dabba ce ke da za ki je kina soyayya wa ahmad saurayina ba ki da mutunci kin kuma ba ni mamaki dama ka kike mara mutunci to wallahi zan gaya miki to bari ki je gaya ko kusa kar ki zargi na da wannan laifin don yawan mu a wurin sa mun ta san mu bilki wallahi tallahi zaki rena kai mara mutunci kai kuma zan sai sai ta miki kanki da kera bilki mara mutunci dabba jaka da kikiya Hello? zo daga dabura na ina ta tunanin ka ha ba daga Allah je ga wannan ne a kai wannan ba zan kira ka na yi na kike Mm-hmm. nhưng mata mun mình da tashi. Lafiya sức lắm rồi Ina mai ina Allah Allah ka ji an yi labari zan ba ki in ji ina ki na yi wani haɗaɗɗen saurayi. A ba a hankali ko? Wani jiya na izo ɗin da daddare. Amma izo su da na gama. Mun ba shi nuna masa cewa ina son ɗan masa a jiya. Kin mazan gari na. Kawai da halin maza mu na. saboda abin da zai ci Allah a ga miki ko shi za a ne daidai ka dinga nuna mishi haka fadin da ni yanzu yi ina da ni zai tana ka zo ni ce bari in shigo na ga gida ba ka nuna cewa kana son ci lokaci sai ya haɗin da ba da haka mu tafi na shi ke mu ta da shi ko ya zama da shi to shi zan je zu to shi ke nan shiga da gida ba an buga musu amma ƙara san gida ta ba ce kika zo kika tsaye da ni na sha'ana da gaske ka aure ni ko ka san dinga ganin kamar ba za ka aure ni kina kwararru zance wani da Allah za ka aure ni to to to to Allah na ke yi ne mu ɗauki wata magana mai da to Ahmad ina da zance zai yi ne ta ce magana da ta dame ni magana aure na da dai ki bari ga miki wani ke dan Allah da annabi kin kina wani zace mani sai da to wai to shi nan da yake so kuma za aure ki ba su kike kawai mun tashi ke kawai shi kenan a yi biki kamar da ake kawai shi nan kawai a kirawo mai yi mai dan mu a yi gara gara gara gara shi nan kawai tafi laikiyari so zan ce lokacin da bikin mu zai zo ni ina so ne akwai dan abin da nake kira kaɗan kaɗan kin gane wato akwai wasu kuɗi da nake na riga na yi dakon su kuma ke sun mazo sun gama dole ne so in hada mana wanda ke kanki so nake ne sa a gasa sa nan can a gasa rago gashi nan dai to ko ina kawai duk mutumin da zo ga hotel hotel kawai idan ka zo bikin ba tare wai sai ka ko a wani matsama a zaune kuna a kawai ka tafi ka je kawai a raba mukundi kawai ka shigo hotel ka inda kake so kawai ka je kwanta duk wata ɗauki da ta kwana ta tashi da wasu ɗan uwa da dangi su miki duk wani dan uwa aboki kawa wani wanda ya kasance akwai mu'amala tsakanin ku da shi lokacin da za a yi bikin nan idan ya bashi kansa sai dai kawai ya saki baki ya kalli ikon Allah kawai ya ga yadda ake faca ka naira lokacin da baki sai sun san cewa eh lalle ana biki a cikin ikon Allah. Wanda kawai ne biki nan? Ahmed, ina ɗauka irin hannun ku ne na maza. Abada Allah, ne ne kuma za ku cika ta ki aji wannan zance a gefe a wala da ki sani da kin sani ba ki wannan magana an gani ai ni na gaya miki wani wani wani ka tare ne wani a kalangu ne wani a ba mutanen ƙasanmu su zan ɗauko su zo su yi min wakila su waye kenan na rama mana ina da na rubin ko dai ranar ta ɗan bibbe shi ne zama abin nan billahi da zira ne najeriya ce ta gai ba da gani ba mutum baya da ana ɗan yin larabcin inji dai bari shoye shoye kawai a hankali a hankali shoye shoye a hankali a hankali faɗa hankali a hankali a sosai da ya laraba za ki ji larabci kala kala ah, ah, akwai wani dan idan zan tuwo zan fito irin sai nake dan sauri haka to kayan mutum da na cire akwai kuɗi na aljihu dubu talatin har da uku eh dubu talatin da uku to da ba wani abu zan yi da su ba zan ɗan da kuɗin mota ne zan juyo to sai na manta in zan juyo je ne to dan kuɗin mota ne kawai ba an yi ya nake so ba dan ɗari biyar ne kawai kina da ita to ba za ka maka ɗari biyar eh, ɗari biyar ne ba na ɗauko yau yau eh sai dan manta ne ba ni to kin ga ko kuma ko za ba a samu shi ba a ce da takwas ne kamar ɗari ko ɗari ko a samu takwas to kana da kuɗi to shi kenan ne ka ji yan gani to to da dubu ɗan ai da yake kuke kuke na manta ne ga dama wannan yana bina wannan yana bina ba shi

da mu san juna sai hakuri fa na sanya ne na yi fasima da ƙara kuma kun shirya kuma ka kuma ah, ba a haba ba sa kawo maka jin sa kama dan nemo ko kuma ah, kwanton su ba ah, duk ka na kanka ka damu kanka akan magana yarinyar na. to ba shi ba faduwa ta zo daidai da zama ta ce ba ta yi yanzu ita ma ta ce ta samu wani wanda suka daidaita yana son su zama son su zai turo to ai shi kenan haka yayi daidai hmm? kamar yadda yake a ce gidanmu mu mutane ne wanda muka taso manyan mutane masu daraja da sanin ya kamata masu rubin asiri na duniya da na lahira to ba shi kenan ba to kawai shi ne dalilin da sa na duba na ga ya kamata a ce idan za mu ba da ya mu samu mu kai ta inda ike da daraja da mutunci saboda halin rayuwa yadda yake shi ne kawai ba don raye ya ɓaci ba an tabbatar da cewa dai manyan mutane ne to amma dukkan mutum na kanka mai hmm, in zafi me in zafi har yanzu biki san inda yake miki ciwo a rayuwa ba saboda kawayenki kina tare da kawaye masu hure miki kunne biki san darajar mu ba biki san muhimmancin mu ba kawai kina ɗaukan mu yadda kika san ajawuna ko saboda za a gaya miki magana ta gaskiya ki biris da ita ki bata kanta ki taki idan ba ki nazari a cikin rayuwarki ba billahi lazi za ki faɗa hanyar da za ta kasance babu mafita a cikinta. ta ba ba a tsallaka titi wallahi tallahi sai an waiga kisan abin da kike kisan inda yake miki ciwo wallahi Allah yau a rayuwa billahi lazi yau idan kika rasa mafari a rayuwa kin shiga uku wanda kike rufe ne ta gane ne Allah ka Allah wuta ne shi ni ma dama ina samu wani tuntun ban san wannan magana ba ta shi yanzu to na ji na ji na ji kin samu miji na ji na yadda ai na yake ina mun zai zo na ku da shi zan zo zai zo yaushe zai zo ko an ji ma zai zo to ba ban da san da zai zo zan faɗa maka iyayen sa manya ne wannan ne ba sai gidan wani ba za a kai ki to na ji sai mun bincika <laughs> Um, shi da na fi kashin gobara ba ne sai ka iza ta ba wani zancen kashe wuta kai ya baka ce ni dan aikin kwana kwana nake da zaka ce zan zo kashe wuta idan kana so a kashe ma wuta ka je ka dauko yan aikin kwana kwana kuma bari in gaya maka yarinyar nan da kake magana ni din nan da nazo ba san ka take ba ta ba da amma da ra'ayinka ba ta wuce nuna tana so na sai in kita ai da mun niyyar haji sallah ko ba haka ba to aure ne kake so ke dan na aure ta wani abu ne ba tare muke da kai ba eh ne ko abu mata su lalace ni da na fito ne ruwa ne tsaki inda kai kana dan za ka da ba da kai are ina ka san cewa hawa sama kudin hausa sun ya faɗo ya to bari in shi kansa kwaɗin idan ta fasashe ruwan zafi ya rabar nasa ya faɗa bin lalazi sai dai sai dai kallo daga nesa wallahi sallai sai dai sai akwai ƙuri ido na kuwa wani shi da ko to gaskiya abin da ake kuma ba to um, amma kusa nake gani ni a na wani mai kusa kuwa duk mutumin da a zamanin ne za ka ɗau amanar iyalin ka ba shi ba ƙaramin mutum ba ne da aka tara ka zama gobe kuma Allah ba kafin nan ka ci kina jina za a yi mana uwa ɗaya ɗaya ke yar uwa ta wai kuma ki rasa wanda za ki kulla sai saurayi na baki kyauta wallahi tallahi na faɗa miki kuma taɓa muka ya ne miki magana kina ta kallon na sai ka ce wa to wallahi a gidan na saboda me to wallahi tallahi ba ki isa ba wallahi ba ki isa ba ki ba mun da in na magana a nan sai daga da cikin gidan to wallahi da zai kuma na babba da eh ai na na isa na na isa suwa da shi sa ba shi ya gane ce shi shi yana so ba menene nake gani haka wannan ai shashin kin banza ne shashin kin menene haka menene wawan ya zo mutum ya wanke ya shanya ka rana rana ta gama dukan kayan nan ta bushe wai sai ta ɗauka ta saka ni ne kai ya mun ce shi sa ka ashe zulmi ko ma kai na ga iri ɗaya ba ake muku ko ma sai ya saka nasa ko ba da gaske ne shi wallahi ne magana kana musu da ido ɗaya shi yasa ni kuma suka zama ɗaukar su sai